كتاب الكسوف بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله حق قدره الله العظيم كتاب الكسوف واتو باقي ني زي ما كان اكن شأن كسوف الشمس والقمر معناه كسفي والرانا da kuma kiskewar wata na'am babu salatu fi kusufi shams ana cewa shi al-kusuf shine canjawar abu zuwa ga yi. shi ne usul shi kuma usul suna ce masa al musalu kamar rabuwar abu tuyewa abu shi sa ana iya cewa shuka shamsi ko kuma a ce usul qamar Na. babu salatu fi kusufi shamsi yake babin shar'anta yin sallah a cikin kusufu shamsi a yayin da aka samu kiskewar rana حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن ابي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس yake cewa daga abu bakarata Allah ya kara masa yadda yake cewa mun kasance muna tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama sai rana ta yi ku sufi faƙa sallallahu alaihi wasallama ya jiro rida a sai maza Allah sallallahu alaihi ya tashi alaihi sallallahu wasallam yana jan mayafinsa ta da kalin masjida har ya shiga masallaci ya ce mu ma sai muka shiga masallami na rak a ta yi ne sai mana sallah raka a jalati shamsu har rana ta yayi فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيشوغبا صلى الله عليه وسلم يجي إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد يجا إترانا دوتا باسا ينكسوبي باسا كسبيوا ستفي سأولا متوى وننايا فإذا رأيتموهما فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم إذا كنتم kun ga kisfewar rana ko kisfewar wata abinda shafi ya ce ku je ku yi sallah ku yi addu'a ta yi shafa biyu har a yayi muku abin da yake kaje ku ne wannan musu shamsu ko farana abin da za ni kenan yawa duk da dai cewa musamman a yanzu za a ga ma'abuta ilimin hai'a suna cewa ita ranar wai ba su take yi ba yawa ita tana nan ba ta canjawa ita tana nan ba ta ba. kawai watani yake biyowa layinta sai ya zama ya tsari shi wata sai ya zama ya tsari tsakanin ita rana da abin da rana take haskakawa amma hasken nati yana da su kuma abincin ilimin hai'a abin da suka faɗa kenan yawwa da kuma maganganu haka wanda su masu wannan fannin suka faɗa to amma ko da haka ne a wannan a ciki in hakan akwai lamari na ubangiji a ciki da ubangiji ya sanya haka don ubangiji ya tsoratar da al'umma da jama'a da su cewa ba mutum wanda yake mai rauraunan jiki ba hatta rana da wata ga wani abu ya zo yana tafayyar su yana taba su hatta rana wanda tun kowa dai tasowa ya ga rana ga wata suna daga cikin manya-manyan wato abubuwa na izina da mutum zai tuna Allah in ya dubi su ya ga girman lamarin Allah to su ma suna ta kai wani zuba a same su da canjawa in ma shi ita ranar watan da yake biyo ta layar da wata ne ya rufe ta to kaga da irin haskenta da komai Allah ya sallata wata ya zo ya rufe ta ta samu wani ta to ya kuma kai dan adam yaro kakkai haka ka ji tsoron Allah a cikin abu tunda abin da sharu ya ce abin da manzala sallallahu alaihi ya ce idan wannan abin ya faru a yi sallah to yana faruwa yi sallah a yi addu'a kuma ka ji tsoron Allah yawwa in kana ganin caya abu ne an san damar zai zo ni an san zai zo din da ilimi ya zo an san zai zo din to amma yadda ita ma ta samu ta dayyari wani abu ya rufe ita a irin ilimin da ya zo a yanzu to kai ma nan ka sani wani abu nan gaba zai zo rufe ka shine mutuwa da kuma kabari sai ka ji tsoron Allah sai ka sunkuya wa Allah kuma yawwa حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس قال سمعت ابا مسعود يقول kara nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa daga Abu Mas'ud inna shamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin minan nas ita rana da wata ba sa yin kusubi saboda mutuwa daya walakin nahuma walakin nahuma ayatan min ayatin su ayoyi ne daga ayoyin Allah fa idza ra'aytum idan kun gansu to ku tashi ku yi sallah حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني أمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته daga ibn umar yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa rana da wata ba sa yin saboda mutuwar wani kuma rayuwar wani sai dai cewa su ayoyi ne daga ayoyin Allah idan kun gan su fasallu idan kun gan su an samu shuka shamsu ko kamar to ku tashi ku yi sallah an ce kamar yadda su magabata su faɗa wannan ya faru ne lokacin da sayyidina ibrahim mu'azzam alaihi salam dan shugaba sallallahu alaihi wasallama ta wajen jihar ita mariyar kirkirbiya lokacin da ya rasu a shekara ta goma da hijira wanda an ce na da kamar ko kwana saba'in ko kwana ko wata biyu kuma ya a duniya kuma ya koma zuwa ga allah an ce a cikin rafi wani da ko kuma ramadan da ko zilhaji yawwa to an ce to a lokacin da sai aka samu sufi shams aka samu wannan sufi din to an ce to shi ne in ya yi sallah su yi musu hudu ba a cikin hudu ba su yake ga musu wannan yawa inna inna shamsu wal qamara la ila yanki sifani li mutahammin wala li su rana da wata ba sa yin kusufi saboda rayuwar wani idan kun gansu ku yi sallah ku yi addu'a kawai abinda shari'a ta nema kenan abinda ake so kuma idan muka duba a cikin hadisi na farko wannan babi cewa lokacin da aka da shams kaga ike wanne da hadisi na farko da makai fasalla bina na katayin ike cewa in sha kuma kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi mana sallah raka'a to daga cikin wasu malamai akwai da suka cewa ita su fi shamsu da a biyu za a yi kawai kamar yadda ake kamar gini, ko da za ku raka'a biyu amma kuma biyuwa daga cikin malamai sun tafi kaifiyar ta ne kamar yadda take raka'a biyu kuma kowace raka'a za a yi mata ruku'u guda biyu kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi bin abbas wanda za mu zo shi nan gaba yawwa wanda kuma wasu daga ciki kuma sun tafi akan cewa duk wannan lil jawazi ne kawai wanda ya ga dama ya yi wannan kaifiyar ta hadisin abubakar na ta'adin ya yi wanda kuma ya wancan bai siffata hadisin abdullahi na abbas shi ma ya yi wanda suka aka ma hanibawa sun suka fa akan shi wannan hadisi na farko wanda muka yi na hadisin abubakar akan cewa raka a yi ci kuma da insha Allah karatun mu na gaba kuma sai da da abin insha Allah alhamdulillah